hannu ka mai sanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين jama'a masu sauraron mu barkanmu da haka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannun mai sanda da a cikin sa muke farawa da sauraron karatun ayoyin Qur'ani mai girma kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasiyoyin da ke cikin su da fatan Allah ya bamu karfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira amin summa amin kuma yau ma kamar yadda kuka saba ji ni tijan malam da magaram ne zan kasance tare da ku daga farko har zuwa karshen shirin na yau da yarda allah maɗaukakin sarki أبياتهم نزل To madalla masu sauraro za mu fara shirin na yau ne tare da sauraron karatun aya ta ɗaya zuwa ta uku a cikin suratu sajadati. Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ألف لام ميم الله نيسان أبن ديكي نفيد yake saukar da alkur'ani da babu hukunto a cikinsa daga ubangijin talikai ne ko kuwa suna cewa ƙirƙirarsa ya yi a'a shi dai gaskiya ne daga ubangijin ka yake don ka gargaɗi mutanen da wani mai gargaɗi bai zo masu gabaninka ba don su shirya surat sajadati na daga cikin surori 29 cikin ƙur'ani da suke farawa da irin waɗannan harfa kamar Surar bakara da ta fara da Alif lamim Wannan sura ma ta fara ne da wannan harufa Ayar da ke biyar bayanta na nuni da cewa waɗannan harufa suna da alaƙa da saukar Alƙur'ani, kuma tana bayyana girman littafin da aka tsara da waɗannan haruffa da babu wani ɗan adam da zai iya kawo makamancinsa littafin da aka samar daga gaskiya kuma bayan gaskiya babu wani abu a cikinsa ko da yake masu adawa da mun munkarai ba a shirye suke su amince da shi ba inda suke zargin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah ya tabbata da alayen gidansa tsarkaka da cewa shi ne ya ƙirƙiro sa sannan kuma yake danganta shi da Allah Maɗaukakin Sarki da kuma cikin zamunuka da suka shuɗe ko da yake mai yiwuwa ko wani zamani daga cikinsu ya ɗauki lokaci mai tsawo, amma dai gaskiya ita ce cewa alkur'ani daga Allah maɗaukin Sarki ne. Abin bakin ciki da dama daga cikin mutane ba sa lura da cewa Allah Maɗaukakin Sarki shine kaɗai ya halicci komai, kuma shine kaɗai abin bauta, sai su koma bayan wata halitta ta daban suna ganin ta a matsayin shugaba ko kuma wacce za ta cece su, alhali kuwa bayan waliyan Allah da Allah Maɗaukakin Sarki ya ba su ikon ceto, babu wani abu ko wani mutum da zai iya ceton mutum. Daga cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa biyu kamar haka. Na farko dai tsarin al'amuran halittu yana wajen wanda ya halicce su, ma'ana wanda ya halicci mutum bai bar shi ya yi abin da ya ga dama ba. ko kuma ya bar al'amuransa ga wansu halittu na daban. Abu na biyu, mutum yana buƙatar tunatarwa da kuma tunatar da shi game da ni'imomin Ubangijinsa, idan ba haka ba zai faɗa cikin gafala da kuma mantuwa. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari ayoyi na hudu zuwa shidda a cikin wannan sura ta الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الله نه wanda ya halicci sammai da kasai da abin da yake tsakaninsu a cikin gwargwadon kwana shida sannan ya daidaita bisa al'arshi ba ku da wani majibincin al'amari ko mai ceto bayansa yanzu me yasa ba kwa wazantuwa yana shirya al'amari daga sama zuwa ƙasa sannan ya hau zuwa gare shi a cikin ranar da gwargwadon tsawonta yake shekara dubu ne daga abin da kuke ƙirgawa. wannan shine masanin ɓoye da sarari mabuwayi mai rahama a ci gaban ayoyin da suka gabata da suke bayani akan kula da tsarin halittu daga allah maɗaukakin sarki waɗannan ayoyi sun ƙara tabbaci a game da hakan suna cewa dukkanin halittu daga sammai zuwa ƙasai na ƙarƙashin kulawarsa ne allah maɗaukakin sarki kuma bayan babu wani da yake kula da kuma tsara al'amuran halittu a duniya face shi ba wai kawai al'amuran wannan duniya ba yake kula da su ba, sai dai ma dukkan ayyuka da kuma sauran halittu duniya da lahira. yayin da shi kuma manufarsa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da kuma alayen gidansa shine gargaɗi da tsoratar da mutane game da mummunan ayyuka da suke yi domin su ji tsoro su daina don haka da. su haɗu da mummunan sakamako ya kuma shiryar da su zuwa ga hanya ta gaskiya madaidaiciya. Daga cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa uku kamar haka. na farko duk da cewa munkarai na ƙoƙarin sanya tababa da kuma kwankwanto a cikin gaskiyar alkur'ani to amma game da gaskiyar alkur'ani babu wani rudu ko kwankwanto saboda shi daga mahalicin duniya da lahira ne abu na biyu alkur'ani littafi ne na shari'a tushen wannan littafi shine sanya tsari a rayuwa abu na uku kuma tsoratarwa da kuma gargaɗi domin nisantar da mutane game da kaucewa hanya hanya da kuma taɓewa na daga cikin manufar tayar da annabawa da ma'aika Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su. Subhanallah To madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari karatun aya ta bakwai a cikin wannan sura. ahsana أحسن shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. wanda ya kyautata kowane abu ya halicce shi kuma ya fari halittar mutum daga tabo. Ayoyin da suka gabata sun yi ishara ne game da saukar Alƙur'ani mai girma daga ɓangaren Allah Maɗaukakin Sarki, ita kuma wannan aya tana ishara ne game da halittar halittu daga ɓangarensa kamar yadda a saukar da Ƙur'ani Ubangiji ba shi da kishiya, dukkanin ayoyi cikin wannan littafi wato Alƙur'ani daga Allah ne, haka zalika wajen halitta ba shi da kishiya, dukkan halittu na cikin sammai da ƙasai shi ya halicce su, kuma a kan sa suke tafiya. Kamar yadda ayoyin Ƙur'ani cikin shekaru ashirin da uku aka saukar da su sannu ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa haka zalika an halicci duniya sannu-sannu mu'amalar ku har zuwa tashin alkiyama suna komawa ne zuwa gare shi Allah maɗaukakin sarki babu wani abu da ta fita daga ilimi ko ƙudirar Allah, illa iyaka cikin hikimarsa da kuma tsarinsa. Abin da ake nufi rana a wajen ɗan adam kamar shekara dubu ne ranar alkiyama ce A wannan rana za a gurfana ne a gaban kotun Ubangiji, shi kuma Ubangiji bisa iliminsa maras iyaka da yake da masaniya ko wani irin aiki da aka yi a ɓoye ko a bayyane, kuma bisa buwayarsa da kuma rahamarsa zai hukunta hukumta bayinsa daidai da aikin da suka aikata ku daga cikin wannan ayar za mu ilmantu da abubuwa kamar haka abu na farko mahalicci hakimi ne mai hikima mai kula da tsarin rayuwa guda ɗaya kuma tauhidi na gaskiya shine mayar da dukkan al'amura zuwa ga ubangiji ne kamar yadda yake halittu dukkan abubuwan guda gare shi suke komawa kuma zuwa gare shi ne kowa zai koma da kuma aikinmu haka zalika kula da tsarin al'amura daga gare shi ne kuma zuwa gare shi za mu koma. Abu na biyu. kula da tsarin al'amuran duniya da dokokin hukuncin duniya na ƙarƙashin ilimi maras iyaka na Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Abu na uku kuma ilimin Ubangiji game da dukkanin al'amurra guda ne ba wani bambanci. To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin ne a madadin dukkan waɗanda suka tallafa a cikin wannan shiri. Ni Tijjani Malam da magarin da na shirya kuma na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.